Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. mu da sake saduwa a sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku cike tax uh, wanda post suka saka wanda wannan point idan ka cike wannan tax za ka samu point guda dubu biyar. Da dama daga cikin mutane ba san yadda za su cike wannan tax ba saboda tax da suka saka a jiya ba wanda ya samu ya samu wannan point ɗinsu guda miliyan ɗaya. So sun sake saka wani tax wanda za ka samu dubu biyar. shi ma akwai hanyoyin da za ka bi kafin ka ci shi yana da bambanci da wanda aka yi shekaran jiya so amma kafin mu ci gaba da bidiyon kar a manta a dana like idan da wata tambaya a rubuta a comment section bayan haka ga wanda suke bukatan su yi join da telegram nawa ina saka signal akan coin wanda insha Allah kuma ana samun amfani sosai ga wanda suka yi join na wannan telegram so saboda haka ba ta bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon za mu shiga cikin telegram kamar haka idan muka shiga cikin telegram sai mu yi sacin na pause bayan ka sacin nashi kamar haka za ka ɗan jira shi so za mu jira ya kare uh, processing zai nuna maka point inda ka tara sai ka dawo nan wajen n za ga gashi nan idan ka zo ka daddanna nan duk inda ka danna baya yi maka za ku ga da yawa daga cikin mutane ba yin yadda za su yi ba so abin da za ka yi bari mu zo partners in game da kuma limited sai mu taba about duka ba komai to idan ka dawo nan a wajen n ɗin nan sai ka taɓa so yadda za a yi ka cike shi ne za ka zo wannan alamar zuciyar da take kaɗawa to za ka daddanna ta sau hudu zuwa biyar ne ka gani ko kamar haka so kana daddanna shi kun ga gashi nan ya baku alama ko kun ga gashi nan ya ba da alama so kawai abin da za ku yi sai ku zo ku danna nan wannan alama na claim kenan ga yanan an samu an yi claiming ɗinsa wannan ita ce hanyar da za ku bi a ku samu wannan point ɗinsu guda dubu biyar so Allah ya samu dace mu haɗu da ku a next video